والآشبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan jumada alfaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ishirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda Bukhari da Musulun suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Alƙur'ani mai girma. Yau za mu tashi muna cikin babun fi salati alal ga'ib wa alal qabri. الحديث الثاني والخمسون بعد المئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في alal على babi game da yin sallah ga ainihin ga'ib sallah ga wanda baya nan an gane da kuma yin sallah ga kabari an gane ku salatul ga'ib da kuma yin sallah ga kabari idan an binne mutum ba a yi mishi sallah ba ko kuma wasu mutanen da suka mai sallah ba su suka tafi da su mai sallah ba ya zama to malami ne mutumin kirki ko kuma wani mutum ne mai tsoron Allah bawan Allah sai ya rasu sai aka samu wasu 'yan tasha sun mai sallah kaga waɗanda suka mai sallah ba su suka da su mai sallah ba a lokacin malamin suka ce ya halatta a nan wajen a yi sallah ga kabarin an gane ku na'am an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin rasuwan najashi a ranar da ya rasu a cikinsa sai ya fita da su zuwa ga filin idi sai ya musu sahu-sahu ya fita da su zuwa ga fili an ce al-musalla, wato filin Allah inda ba gidan ne ba ya fita da su zuwa ga musalla ya yi sahu-sahu da su wa kafara ya yi kafara hudu to kaga wannan hadisi hadisin Abu Huraira radiyallahu an ya nuna mana cewa manzon Allah ya ba da labarin rasuwar Najashi ana kiran wannan na'ayu to na'ayu din nan wato ya halatta in ya to za a bada da labarin rasuwar wani ne a ba da labarin rasuwan wani don a zo a yi masa sallah ko dan a zo a yi masa wanka ko an ba da labarin wane ya rasu me za ka ba da labari an ba da labari don a yi masa wanka don a yi masa sallah irin wannan ya halatta amma idan an ba da labari ne saboda a zo a yi zaman makoki an ba da labari saboda a zo a yi wani gawurtaccen biki cewa ga wane ya rasu an san yana da dangi su zo su taru a zo a yanka ainihin dabbobi a zo a samu kanofi kanofi a tara domin ainihin a zo a yi taro na ainihin bakin ciki na jajantawa ga wannan to irin wannan bai halarta ba an gane yayi a ba da labarin mutuwa don a zo a yi irin wannan to kuskure ne amma a ba da labarin mutuwa don a zo a yi masa wanka a yi masa sallah wannan ya halarta kaga wannan hadisin an ce manzo sallah sallah na an najashi iliyomin lazi ma tafi manzan Allah ya ba da labarin najashi a ranar da ya rasu a ranar da ya rasu ya ba da labari me yasa ya ba da labari a ranar da ya rasu domin mutane su san ya rasu a zuwa mai sallah to irin wannan babu laifi mutum ya rasu yana rasuwa kafin a mai sallah ana iya sanarwa a rediyo ana iya sanarwa a social media ana iya sanarwa a wurare hikiman sanarwa jama'a su zo al'umma annabi zuwa bai sallah wannan babu laifi amma da zarar an riga an yi sallah a gidan ba shikenan an gano wannan ko to a nan wajen manzan Allah ya bada labarin da zuwan najashi shi waye najashi din nan najashi wato sunan yanka ne na ainihin sarakunan habasha duk mutumin da ya mallaki habasha a wancan lokaci sunan najashi to shi wannan jashi din wani bawan Allah ne wanda ya rasu wanda ya rayu zamanin manzon sallallahu alaihi sarkin Habasha a zamaninsa. shi wannan bawan Allah ya ba da gudunmuwa mai tsoka a wajen tattaro sahabbai lokacin da suka yi hijira daga Makka lokacin kafiran Makka sun takura musu duk mutumin da ya yi imani da Allah suna azartar da shi suna kaza suna kaza sai manzo Allah ya ba su dama su gudu jinsin su hijira su tafi habasha an gani sun tafi habasha ne saboda gudu su gudu da imaninsu daga fitinan mushrikai a lokacin nan sun gudu sun tafi habasha wannan bawan Allah ya amshe su hannu biyu kuma ya ba su mafaka inda ainihin kafirai suka taso daga maka suka zo suka same shi suka zo mai da kyaututtuka kamar nau'i na rashawa akan cewa ya miƙa musu wayannan musulmi da suka yi hijira saboda musulmi ne wanda sun zo sun saba wa mutanen garinsu sun iya da bautan gunki sun ƙi kaza sun ƙi kaza wanda inda wasu sarakuna ne da sun miƙa ainihin sahabban to amma shi jashi saboda yana da kyakkyawan fahimta na ainihin attaura da injila shi malami ne na ainihin addinin krista kuma a lokacin bible din su gurbatan shi bai kai na bible ɗin wannan zamanin ba saboda a lokacin da aka zo a kai mai kara cewa wayannan mutane sun zo sun saba ma addinin sun saba ma ainihin addinin mutanen garinsu sannan bayan wannan ma ba su ma yarda cewa annabi isa dan allah bari. an gane yayi a lokacin nan sarkin ya ce shi gaskiya ba zai miƙa su ba fadawa suka nemi sarki ya miƙa wa'annan mutane kawai a wuce wajen sarkin kuma yake shi ba zai miƙa su ba saboda mutane ne wanda sun bakunce shi sun zo suna neman mafaka lalle zai ba su mafaka a lokacin nan sarki ce to shi yana so ma ya bincika shin da gaske ne zargin da ake musu a lokacin nan Ja'far bin Abi Talib ne ainihin ne shugaba na wannan tafiya din sai sarki ya nemi Ja'far bin Abi Talib ya fito ya mutane bayani shi ne jafar ya fito ya yi bayanin addinin musulunci ya tallata musulunci ya nuna ainihin falalan annabi isa a mahanganin musulunci har ya karanta suratu maryam da ya karanta sarkin nan yana yin wannan karatu ya ji irin bayanin da aka yi game da annabi isa yake wallahi wannan bayani shine gaskiya nan take sarkin habasha ya gamsu da wannan bayani ashe duk bayanin da jafar ya din nan sarki yana ci kuma sarki ya ma amshi musulunci a lokacin nan an gane ku sarkin ya zo ya amshi musulunci a sace bai sanar da mutane ba saboda in ya gaya wa ainihin fadawan shi fadawan za su iya kashe shi saboda ba lalle bane a ce sun gamsu da wannan abin da yake abin da shi ya gamsu da shi to wannan shine abin da ya faru ga sarkin Habasha ya yi imani da manzan Allah lokacin da sahabbai suka zo hijiran da suka yi zuwa ga Habasha sannan kuma ya bai wa sahabbai mafaka an gani bai yadda ya miƙa sahabbai zuwa kafirai ba to bayan ainihin sahabbai sun zo lokacin da manzo Allah ya zo ya yi jira daga Makka zuwa Madina sahabban sun taso sun dawo sun koma Madina su ma da yawa daga cikinsu. an gani wannan ku? to daga baya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ya gaya wa sahabbai cewa ba wannan sarkin habashan wanda ya baku babaka din nan ya fa musulunta bayan ya musulunta ma gashi kuma ya mara su saboda haka za a yi mai sallah a gani ya aka yi manzo Allah ya san ya musulunta ya aka yi manzo Allah ya san za a mai sallah a ya aka yi manzo Allah ya san cewa cewa ba mai a ba magana ba mai sallah ba ya aka yi manzo Allah ya san ya rasu Aga manzo Allah ya san yaran su ta hanyar wahayi a gani tunda a lokacin sahabbai gaba daya sun tashi daga nan kuma a lokacin babu waya ballantana a ce a buga mu ainihin manzo Allah waya cewa fa sarkin nan ba su a gani tunda kaga manzo Allah a ranan da ya rasu fa a ranan ne manzo Allah ya sanar da al'umma fa jashi ya rasu ku zo a yi masa sallah a gani a lokacin sai manzo Allah ya sa sabai suka yi sau annabi yayi kabbara hudu yayi musu salatul ga'ib ana kiran wannan salatul ga'ib shine idan mutum ya rasu a wani gari musulmi ya rasu a wani gari wanda a garin nan wato babu ainihin musulmi a garin ana tunani idan ya rasu sai dai a haƙa rami kawai a wurga shi babu wanda zai mai sallah to mu musulmi a nan garin an gane ku mun samu mai salatul ga'ib an gane wannan to wannan shine abin da ya faru najashi ya rasu ya musulunta amma mutanen garin shi ba musulmi bane kristoci ne kuma ba za su mai sallah irin na musulunci ba to shine manzo Allah sai ya saka ma najashi saboda irin alkhairin da yawa musulmi sannan shi ma kan shi gashi ya musulunta sai manzo Allah ya ce to lalle mu fito mu mai salatul ga'ib an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru na'am an An karɓo daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga najashi kuntu fi safi al-thani aw al-thalith na kasance a cikin sahu na biyu ko sahu na uku na kasance a cikin sahu na biyu ko sahu na uku an gane wannan ko to wannan salatul ghaib din malaman wa Allah ya musu rahama sun yi sabani game da shi akwai abu hanifa mahulla da imam malik su suna ganin salatul ga'ib baya halatta baya halatta a yau mutum salatul ga'ib an gane ku to da aka tambaye su me za ku ce kan wannan hadisi ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salatul ga'ib ga najashi to menene amsan ku sai imamu malik da abu halifa da ce wannan khususiya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta ga manzan Allah bayan manzan Allah ya rasu baya halatta a ƙara yin salatul ga'ib wannan shi ne mazaban abu halifa wannan shi ne mazaban imamu na malik an gane wani ku amma imamu na ashafi'i shafii Allah ya masa rahama da kuma abin da ya shahara daga imamu ahmad Allah ya masa rahama sun tafi cewa salatul ga'ib ya halatta salatul ga'ib kai musahabi ne ma kai sun ma ce wajibi ne ma to da aka tambaye su ai abu hanifa da imam malik sun ce khususiya ne suka ce wal khususiya ta hataju ila dalil khususiya yana buƙatar dalili dan al'asalu at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam abin da yake asali shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai manzo Allah ya yi salatul ghaib abin da yake asalin wa mai koyi da shi wanda ya ce kada a yi koyi da shi shi zai kawo dalili yanzu kenan imamu na malik da abu hanifa allah ya rama wa'annan manyan malamai su biyu su ne za su kawo dalili cewa salatul ga'ib wato baya halatta tun da dai manzan allah ya yi kuma allah ya turo manzo dan a koyi da shi ne asali shi ne a koyi da shi hususiya yana buƙatar dalili an gane wannan ku? to kaga saban da malamai suka yi imamu shafi'i kai tsaye yana ganin salatul ga'ib ya halatta ma'ana ya halatta sawa'u ko an yi sallah ga mutumin ko ba a yi ba ko an yi sallah ga mutum ko ba a yi ba ya halatta bi ma'ana ma'anan wannan maganan salatul ga'ib ya halatta ko da misalin mutumin ya rasu ne ma a garin musulmi ko da an mai sallah a garin da ya rasu imamu Shafi ina ganin ana iya yin salatul ga'ib misali mutum ne kamar luhaidan Allah ya masa rahama da ya rasu a saudiya to za ka ga wasu mutane masu bin fahimta na imamu shafi suna iya mai salatul ga'ib a nan najeriya ku gani a lokacin da ibn bas ya rasu da lokacin da ibn usaimin suka rasu duka su gaba ɗaya sai da yan najeriya suka yi musu salatul ga'ib ina ba to kaga wannan su masu mazhaban kenan cewa ko da an mai sallah a garin can da ya rasu za a yi salatul ga'ib dan akwai mazhaba na uku shine mazhaba na Imam Ahmad a cikin wani kauli cewa idan ya rasu a garin da babu musulmi a garin gari ne na kafirai ana ganin in ya rasu ba za a mai sallah a can garin ba saboda kafirai ne to mu a nan wajen wajibi ne mai salatul ga'ib ina matan gadi in ya rasu a garin musulmi kenan inda muke ganin ba za a mai sallah a can in ya rasu a garin kafirai inda muke ganin ba za a mai salatul ba za a mai sallah ba za mu mai salatul ga'ib amma in ya rasu a garin da muke ganin za a mai sallah to baya halatta a mai salatul ga'ib kamar najashi yanzu garin da ya rasu akwai masu mai sallah ga babu to wannan shine dalilin da ya sanya manzo Allah ya mai salatul ga'ib wannan mazhaba din shine mazhaba matsakaici shine kuma yafi dacewa da ainihin shari'a shine mazhaba wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato ya tsaya akai yana cewa in kana al-ga'ib lam yusalla alayhi sulli alayhi idan ya kasance shi wannan ga'ib din ba mai sallah ba to alai sallah ya ce kamar wannan ƙadiyya ɗin wa in kana kan sulli alaihi faɗan saka falt? idan an riga an bai sallah to farin lafa ya faɗi akan musulmi an gane wannan ko wannan ne yana daga cikin wani ƙauli da aka rubuto daga imam ahmad sannan al'allama ibn qayyim al shi ma ya inganta wannan fahimta din a littafinsa al an gane wannan ko yace dalili saboda imamun najashi saboda najashi ya rasu a cikin wasu mutane daga cikin sahabbansa wanda a ya rasu ya zama sahabbai ba sa nan ba musulmi kuma bai tabbata cewa an mai sallah ba shi ya sanya manzo Allah ya mai sallah sannan Shehu Islam Ibn Taymiyyah ya nakalto daga ainihin Imam Ahmad kuma Imam Ahmad ya ce idza mata rajulun salih sulli alaihi cewa idan mutumin kirki ya rasu kawai a mai sallah in an san wannan mutumin kirki ne ya rasu ko an mai sallah a garin can ko a mai ba in dai mutumin kirki ne kamar irin su bin ba irin su wannan ana iya bin salatul ga'ib ko da an yi sallah a can garin an gane sai kama hujja da kadiya na najashi saboda annabi ya ce mutumin kirki ya rasu to wannan kalma na mutumin kirki ya rasu da shi ne ya ce kattu fiyal yau rajulun swali min al-habash ah, hakika yau dinnan wani mutumin kirki ya rasu daga habasha an gano wannan ku so da aka najashi da ya rasu manzo Allah ya sanar da rasuwan kuma ya ce mutumin kirki ya rasu to kenan ya mai salatul ga'ib ne da kasancewar shi mutumin kirki idan mun dauka ya mai salatul ga'ib dan mutumin kirki ne to ai mutanen kirki da yawa sun rasu me yasa manzo Allah bai musu rasul ga'iba lokacin da aka yi mutata ai manya-manyan sahabbai irin su Ja'far bin Abi Talib sun rasu irin su wani irin su wani manya-manyan sahabbai sun rasu kuma annabi ya sanar da mu cewa sun rasu kuma ka ba annabi ya ce wane ya rasu wane ya dauki tuta Zaidu bin Sabit ya ya dauki tuta Zaidu Zaidu bin ba shi ba zaidu bin harisa ko cewa zaidu bin harisa ya ɗauki tuta ya yi shahada wane ya ɗauki tuta? kuma eh, abdullahi bin rawaha shi ma ya ɗauki tuta ya yi shahada manzala ya ta gaya mana kaga ai sun rasu a wani garin kuma amma ba a ruwato cewa manzo Allah ya musu latin ga'ib ba me yasa saboda akwai sahabbai a wajen musulmi sahabbai suna wajen za su yi ma ƴan uwansu sallah sannan bayan wannan ma mutumin da ya shahada a wajen yaƙi yaya eh? mutum da ya shahada a wajen yaƙi shin ana mai sallah eh? ba za a mai sallah ba ɗan mutum shahidi ne shi ya mutu a bakin fama eh? wanka ne ba za a mai ba amma za a mishi ne amma nan wajen yanzu an bai galatar ga'ib wa'annan da suka rasu a wannan yaƙi na mutata ai sabai da yawa sun yi shahada me yasa ba mu salatul ga'ib ba shin ba mutanen kirki bane su in an ce ai saboda ai duk mutumin kirki da ya rasu za a mai salatul ga'ib sai mu ce to ai wa'annan sabai manzan Allah ya riga ya tabbatar mana mutanen kirki ne manzan Allah ya gaya mana masu yin shahada to me yasa ya ba a mu salatul ga'ib ba kaga wannan hujja ne mai karfi wanda ke nuna sai idan mutum ya mutu a garin kafirai garin da ake ganin babu wani musulmin da zai mai sallah to anan ne za a yi salatul ka'is an gane wannan ku zo da wannan shine abin da malamai suka faɗa an gane ku kuma salatul ga'if din nan yanda ake yin sallan gawa haka ake yin shi amma sai dai gawan baya nan ne eh insha Allah na'am shi ga zai da salatul ga'if mutumin da ya yi tafiya tsawon lokaci ana ya ya eh. ko kuma ana idan mutum ana ganin cewa ba a mai sallar za a mai kilasar gayi ana ganin kamar kura ya cinye shi ko kuma wannan mutumin ya fada cikin ruwa ya mutu ko abin da ya kamfa ba ana ganin ba dai mai sallah ba ina ganin wannan babu laifi dan an mai salatu alaikun salam. a ba lallai sai wani sarki wanda ya bada gudunmawa ba kawai musulmi wanda ya rasu wanda ake ganin ba a mai sallah ba wannan shine ainihin salatul ga'ib a gano wani ku eh na ayyukan da na irin wanda bayan mutu ya rasu za ga ana ta sai ya nau'i ne na na'ayu in mutum ya rasu a ringa yaɗa hutunan shi ana kaza ana kaza nau'i ne na na'ayu duk bai dace ba a gane ku baka iya halatta a bada labarin mutuwan mutum kafin abin da shi saboda a yawaita masallata sannan kuma a baiwa ainihin danginsa yan uwansa na kusa a ba su labarin rasuwar ɗan uwansu ya kamata a sanar da su an gane wannan ku in dai an yi ne don a ba da labari to wannan ba shi daga cikin na'ayi wanda aka hana wanda annabi ke cewa iyakun wan na'aya fa inna na'aya amalul jahiliya ka shedu ku da na'ayu domin lalle na'ayu din nan wato aiki ne na jahiliya eh ko ta maslaha da za iya kallo misali wani ya rasu hmm. kamar misali mutum ne yana da uba eh. sai ya rasu eh. a wani guri da kuma shi mutum muna mu'amala da shi eh. ba wanda ya san baban shi ya rasu sai wane da wane kawai to yana halatta wanan nan sai sai sanar da jama'an da suke mu'amala da wannan a wannan guri don su mushi ta'aziyya kuma a misali a ce yau ya rasu kuma an mai jana'iza da komai a ba sai ya faɗa ba Eh, kawai a yale mutane ta ji labari ko su gama taziya shi kenan eh, ko da yaushe ne shi taziya za a iya ma a wajen aikin ka za a iya ma a masallacin gungamu inda aka haɗu da kai ma taziya ba a san mutum ya yi tarkizi a wani waje na musamman yana jiran mutane zo su same shi eh yanzu ga waya ma ina kace shi ke da kawai zuwa sane ka a wajen ma taziya na'am shi malam akwai wani dogon zango ne da shari'a ta tana ta tattala da mutumin da ya fata wanda za a yi mai salatul zai a inda ya tabbata yaron su ne kawai shi ne kwana ganin ga mafi rinjayen zato yaron su ba wani dogon zango da rinjayen zato ana ganin wani yaron su shi ne babu iyaka a kowane suka ce kwana uku amma ba dalili duk sanda ka ga mutum an mai rasu an baka mai ta'aziyya ba za ka iya mai ta'aziyya eh insha Allah Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa